الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشكين للتاهن مختصر خليل من أشاهنة أليد الستين دبيار كما من أشكين بعد حج فرقوه shekana khalil yana cewa wa kusihat in na al'amu wato muna magana akan abin da shahi ijara muna tare da kuwa to an ce wanda ya swaba ma abin da an ka umarci shi da shi an umarce shi da shi haji ifradi sai kirani mai wasiya ko an ce shi kirani sai ta mafi to an ka ce bai yi ba to tun da bai yi ba magana ijara fa an ka ce wa hat ijaran mata ɓaci in uyin al'amu yan ayyana shekara amma in ijara ta an kai da shi mutlakan ba a yi da shekara ba to tun da ya ɓaci sai a bari baɗi a ta yi wa ɓata ta mutane in an ka in an ayyana shekara to ijara ta ɓaci amma in ba ayyana shekara ba in mutlaka an kai to sai a tarbi gaba muna tare da kuwa an udima ko kuma ya zo ya harma da haji sai haji ya tasu saboda rashin lahiya to shi an ka ce udima tun da rashin lahiya ta kashe shi yana ya samu zuwa tsaye arfa to ko an karshe shi to shi ma mahutu hadu ka gairihi kamar wani ne wato kinan inda aka ce ta ɓaci in ƙunyin al'amu kamar wani ya shi don jinin ifradi ko matu'i wanda an ka sharɗanta ga shekara ayyananna amma daɗa da ya zo wata rana. sai kira ni aw hu li nafsihi ko ko karkatar da hajjin da kai ne ya don mataccen ba wa aada shi amin abin nan ajilul hajji ya koma ƙarinan ko ya koma mubidi in ta mata'a Shina ko amma in ya zan ya yi tamattu'i ma'ana in tamattu'i na ya yi wajen ifradin da an ka ce ko tsira zai tamattu'i to shi na an ka ce wa'a da in tamatta'a shi a jirar hajji ya koma ƙarin nan ko ya koma mufridan shi a shahi amma gara ba ta buɗe ba in tamatta'a wahal tanfasu in ita mar an nafsihi yanzu ya ta ta mace izai amma da yace sai ya umra don kai ne in ya kare maka ne umra shi wa eh, eh? wanda wanda turo shi nawo yi mai haji to abin tambaya nan shin wai ta buɗe ita ijaran nan amma sun mu'ayini. ga shekara ayyanan na au ko kuma tana budewa bisa ko da hali illa an yarji alil miqati sai inda ya koma koma miqatin nan matacce ko ya mu ya warma an mai daga mataccen ga in yayyo hakan ga fa zihi ya ishe shi to nan kan malamai sun ka daɗa junan su sani an ka ce tawila ni. an yi tawili ba ko guda ba haddu saboda nan yan an ce ya umra don kai ne ke nan laisa ce ta yi ba don ta ce an kai nan kenan nan don kai ne yi don haka shi ba ta inganta amma iya yi ya aje da ya aje sai koma miƙa ta yi harma miƙa ta matacce su wannan ya ta yi lil mayiti saboda haka nan shi na malamai sun haka sun haka kawo an kai tawili ba ko guda ba biyu wa muni'a istinabatu sahihan an hana wanda Allah ya alwasa wakili shi mai hajji a sai da kai na shi muna tare da kuwa amma fi falzin da hajjin farilla kama hajjin musulunci hmm. ya bi ɗa sai ta yi hmm. wa’illa in kuwa zan ba hajjin farilla na ba kamar hajji ne na nafila ko umra to ku liha yana lahiya lo’in sa wakili to ya maka ruhu ina misalin inda karhanci yake kamar ilimin musu ilhi kamar wanda yana da lahiya yana da kuɗi da zuwa shi hajji marmakon ya ta shi sai an kai jinga da ta yi wani ana wani bisa ga nashi shi ma makaruhi na muna muna tare da kuwa ka bada ilmu sadi bihi an gairi shehu halilu yace wa ta nafsihi ya ka jumla kenan haka nan makaruhi na mutum jin gantar da kai ne ga dukkan aikin da aka yi don Allah duk aikin da aka yi don Allah mutum ya aijin gada shi shi makaruhi na duk duk kaga jawahiru kaga jawahiru eh ba gane ba awo awo hajji ko wani ne sallah to shi a amu min ma qablahu an yi jirar rajulun nafsa hufi amali labnin ya ce imamu malik ya ce ni garan namiji jingantar da kai fi amali labanin a cikin aikin nesin da abin da labaranci ya ɗeba kankare ya zuba ya kwaba sumunti ya tsoko ƙunƙu ya bai a gina wa kada ya hashabin da zuwa daji shi itace wa sauƙa ibilin da a ba shi ya gargada a kai wani wuri a biya shi ya yi suwa gare ni amala amala lillahi bi ujurati amma in su kowa mai bulgata saliki shi cewa yi ban da karanta da ƙur'ani Hmm? sai don Allah in an ka baka kyauta nan sai duk abin za a karantar da wani don shi addini a biya ka da jinga makaruhi na duk ya eh, yi shi na sai da ɗora kawo da ne fada ka sai a ce ga saraka to su wada ta sun karayu ko hmm? duk komi an ka ce masa maka amma ya haka Hmm. shi ɗaya ce to ai shi mala da ya wata magana assalamu alaikum mala da ya wata magana ce rayuwar ta ko hmm? to amma kai mallam mutum ya karantar da aiki ya karantar da addini a biya shi bai iya ce ya dala ba bashi kuɗi ba

Hmm? malikin salam hmm? wani Mm. لا لا يكفي من حب لا لا ها؟ ها؟ duba ku bari ku mu kare wa nabazatul wasiyatu bihi to kuma wasiya ta shuɗe da ya haji in mutum zai mutu ya wasiya da mai haji ta shuɗe da shi mina sulusi daga sulusi in yace ayo mai haji to wasiya ta shuɗe amma daga cikin sulusi wa hujja anhu hijajun in wasi'a inda inda yace yuhajju bihi yuhajju bihi يحج به bihi anni to wa hujji anhu an yi hajji gare shi wanda wasiya hijjajun da dama in wasi'a ya mutu ya bar abin nan ya bar kudi ya bar miliyan ɗari biyu sai ce a yi mai hajji da sulusi nai nawa sulusun su eh kai ka ba da yawa eh. a a ah, ah, haka Aya magana sai shi mallan yin ne ta eh haji nawa suka yi Eh? Aa'a, ah, ah, ba su haji a ah, ba su a ba ku shin kuɗi ɗaya a ba ce ta wa hajji ko biya ne za a <laughs> eh, suna hamsin ai don shi da tiɗe an ka ce an ganga da shi ta shi hajji a ba shi dubu ɗari hudu yana yadda to sannan an nawa kuɗin kujera an guzuri to ka gani ka ga miliyan ɗaya da rabi kenan awo hmm. to sai karatu wa qala yuhajju bihi yace yuhajju bihi la minhu amma eh, eh yace yuhajju minhu in ya ce minhu to baya guda amma ya ce yi hajji bihi to shi jajin na awo awo to mu zo karatu to in kuma ya zama bai ce hijajun ba to wannan ya koma gado an kai mai hajji guda saura sun koma gado ina misalin inda koma gado ka wujudihi bi aqalla kamar inda an ka ce a yau mai hajji an ka ce to nawa za a samu kowa an ka taya sai shi shi sai ya zo an ba shi miliyan biyu awo wani ce kai ba hajji za a wani ba an ka ce ce ko ka rubu ɗari takwas saura nawa cikin miliyan biyu to sai a mashi cikin gado a wata ɗauwa a gairu ko kuwa ne yace shi miya na aka yi an kace wani na yace a mai hajji cikin zai kuma ina mai don Allah to adam ya rasu awo shi abin tambaya illa an ya kula ya hajju ni da kaza sun ya ce a mai hajji da kaza sai hajjaju sannan za a hajjoji da dama cikin abin sai an kai tarihi ba ko guda ba hajji wani bai al musamman

magana kai hajji bai cikin magana abin da aka kallo cewa tilas na ga mutum ko wajibi na ga mutum ko ga wanda ya haƙi magana ta ce ta alkhairi wanda kai newa ka gane ko saboda haka baba na yi Allah ya mai cikawa da yana iya zuwa da kai na san shi mishi shi amma mata ce tana tare da shi in Allah ya fiya ce ya kamata ita ma shi tura ta amma su ce tare babu shakka yanzu akwai haɗarin gaske gabarin mace ta haji ita ɗai akwai haɗari na gaske ina yaba mu mutanen bauchi a ah, gwamnatin jihar bauchi bana da suka yi su gida sun ka daukan mata alhazai an kasa su ɗai a ciki ba namiji ciki ko mutum ba ta gare sai dai ya zo ya buga waya ta sauko shi magana ita ta koma ko kuma su ta yi inda za suna tare ta dawo ya dawo ta koma kuma an kasa masu gadi to haka nan shi yahi domin gaba gare mu gaban wanda muke ɗaki guda ya ga wani mutum tare da mata ta yasa ko ta gaba yana zagin wayanta shi ne mata kalmomi miyagu saboda malam ɗakin wani mai sai da kaya balarabe ta ta yi da iske ta yi a an ka yi amma duwa da ba a son namiji shi kai ga mace mutumin nan sai da kai gare ta ya sako ta gaba yana bacin wayanta alama tana gwada ke bai sakinta da can ya kai da wannan jama'a mun saurari karatun askari da motisar ga na Allah ya saka da alkhairi